yau hudu ga watan ramadan lahadi hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara ashirin ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah cikin rahamarka ya ba mu ikon dawowa a wannan masallaci na albarkawa mai albarka domin ci gaba da karatuttukan da muka saba muna tafsirin suratul isra za mu tashi aya ta goma sha bakwai insha Allah wa kam ahalakna bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم da yawan gaske ba ɗan kaɗan ba a halakna min alkuhumi al'umma na ƙarni mabambanta muka halaka su min ba'adino bayan an hallaka mutanen annabi nuhu wa kafa bi rabbika ubangijinka allah jalla jalaluhu ya isa ya zan bi zunubi ibadihi khabiran basira mai yawan ilimi mai yawan masaniya da basira dangane da aikin bayi wannan ayar duk mai hankali zai kama kanka ya natsu ya bi mahalicinsa ayar da ta gabata ta sha shida ta nuna mana yadda Allah yake hallaka birni ko alkarya ta hanyar umarni da yakan aika ga waɗannan al'umma wanda yake masu kuɗi da shugabanni su ce an ƙi su tsafa daga nan Allah kuma ya saukar masu da azaba a yau Allah yana gaya mana ba wani ɗan lele sai wanda ya bi shi babu mai tsaro sai wanda ya tsara addini kuma babu halakake wa halalle sai wanda ke da fanka, ciki, ko shirka ko saba ma Allah hattara wa kam ahalaka da yawa mun hallaka al'umma kafira al'umma mushrika al'umma mujrima min alkuruni a ƙarni daban-daban a zamani daban-daban a lokuta daban-daban a ƙasashe mabambanta min ba'adi nuhin tun bayan aiko da annabi nuhu domin shi annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo annabi nuhu alaihi salam shine farkon wanda ya yi wa'azi a kan tauhidi annabi nuhu alaihi salam shine kuma farkon wanda aka hallaka jama'ansa aka ruwan tufana ruwa sama ruwa ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka su bisa mafi shan hallaka fafatahna abuwa ba sama'i bima'in mun hamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أضواح ودسر تجري بأعيننا جزاء بمن كان كفر annabi nuhu tsakanin shi da adam kamar yadda ɗan abbas yake cewa kana baina adam wa nuh ashiratu qurunin kulluhun alal islam akwai ƙarni ƙarni har guda goma wato shekara dubu kenan domin ƙarni a mafi yawan inganci shekara dari kaga shekara dubu kenan duka waɗannan al'umma da suka gabaci wannan lokaci suna kan islama suna kan tauhidi ba sa shirka daga nan al'umma suka toma bautan waliyai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabi Nuhu ya masu wa'azi ba irin salon da bai yi ba ba matakin da bai ɗauka ba ba dare ba rana ɗaiɗai jama'a jama'a a dandali gida-gida duk ya bi su sun gane inda ya sa gaba suka haɗe masa kai wa ƙalula ta zarunna alihatakun. ولا تذرن ودا ولا طواعا ولا يغوث ويؤوق ونسعا الله يشي وقد أضلوا كثيرا waɗannan gumaka nasu da suke bautawa guda biyar wanda ga sunan sunan alƙur'ani ya rattabo dukansu asali bayan Allah ne salihai don haka bautan wani ba Allah ba ya samo daga bautan salihai ne ko wani yayi sai a yi hattara kada ka daina bautan mahalicci ka koma bautan halitta ko abin da ai halitta to Allah ya hallaka su da tufana bayan su akwai al'umman da ayat take cewa da dama an hallaka su daga ciki akwai adawa wanda yake Allah ya sufanta ƙarfinsu da bala'insu allazina jabu sahara wanda suke babballa dutse su huku da su babballe su rurrusa su yi gida ya samudawa wa samuda wa samuda wallazi su ne jabun sahara bilwad a tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imad su irama ne zatil imad allazina tagaw fil bilad fa aktharun fasada fa sabba alayhi rabbuka sawta azab to dai adawa da samudawa duk sun yi abin siya bayan su an samu kafirai da yawa wanda suka yi abin siya kamar mutanen annabi lut kamar mutanen annabin Allah Musa hatta annabi Ibrahim al'ummarsa duk sun yi abin tsiya amma ɗaya bayan ɗaya Allah ya ba mu labarin yadda ya saka musu da abin da ya dace da su wa amma adin fa'uhu liku bi tsagiya tsawa na fitan hankali aka yi masu aka yi rugu da su wa amma samudu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم ta سرعى كأنهم أعجاز نخل آوية فهل ترى لهم من باجية to kuma iska mai tsananin ƙara da sanyi da guba a ciki aka saukar masu ya yi watsa-watsa da su aka yi falle-falle da gangan jikinsu suka zan kaman kututturan dabinan da aka yi daddatsa guntu-guntu Allah ya ce ko ka gama su babu mutanen annabi ibrahim na ya fi ne babban annansu annabi ibrahim ya yi masa wa'azi ya bi Allah da tagawa ya bi wanda yake rayatuwa ya kashe kala ana uhuyi wa umiti ya ce nima ina rayawa ina kashewa sai ya sa aka ɗauko wanda aka yanke ma kisa daga gidan maza sai ya ce kai na raya ka tafi kai ta harkanka ya zo ya sami wani bawan Allah ba laifin tsaye babu na zaune ya sa aka cafko shi nan take ya kashe shi ya ce kaga na haya na kashe ko sa'annan annabi musa alaihi salam ya yi gwagwarmaya da manyan anna guda biyu fir'auna da ƙaruna wanda duk ke ƙarƙashin fir'auna ku ɗauke shi a fir'auna kamar fahamana hamana fir'auna an masa wa'azi an nuna masa ya bauta ma ubangijin talikai ya ce wane ne ubangijin talikai aka ce Rabu samawati wal ardi wa ma bai kuma. wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke ciki da tsakani fir'auna ya ce to ana rabu kuma a'la in har akwai wani ubangijin talikai to ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka a kan wancan sannan ya ce ma alimtu lahum lakum min ilahin gairi ban san kuna da abin bauta ba in ba ni ba kun ji iran kaficin shi ƙaruna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul kowa. idza qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترد الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين Allah ya ce mun ba shi dukiyan da mabuɗan dukiyar sakati in sun haɗu ba su iya ɗauka Mabuɗan banki da to da taskokin shi ba kayan kuɗin ba Mabuɗin a buɗe arzikin kati ba sa iya ɗauka jama'ansa masu imani suka ce kakkai alfahari kada kai takama da abin da Allah ya baka Allah bai son masu alfahari da girman kai dukiyar nan da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da wani abu daga ciki kada ka manta rabanka na duniya ka yi duk abin da kake so na halal a duniya amma ka manta da lahira don kada ka zo kai ta shan taushe kuma baka bauta ma Allah ba gabaniyawa ka taushe ka Allahu akbar ka kyautata kaman yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi banna a kasar Allah Allah bai san mabannata bude bakin shi ke da wuya sai ce wannan dukiya an bani dan Allah ya san ni na fi cancanta da ita ko an bani saboda ilimi na ne mun wahala sanda muke kamatu kun sani ne ko sanda muke zuwa koba da tundu da hayi da ina ne kun sani ne a ƙafa muka taka har Allah ya muka sami dukiyar nan don ba Allah a cikin kalmar su kuma waye taimake ni zanda nake karatu rogo nake ci da kulkuli in ta ɗauro? yanzu kun ga kuɗi kun zo kuna Allah Allah Allah ceto shi kenan wannan misalai ne nake badawa na ƙuhun da Allah yake cewa wa kan ahalaka na min al-quruni min ba'di Kafin annabi ibrahim na marud ya allah ya yi masa annabi ibrahim ya ce fa'in allah ya ati bi shamsi min al-mashiriki fa'ati biha min al-maghribi fabuhitar lari kafa ce haka ne kasan mutum indolo ne sai ka yi yadda sahuhu zai gani sai ce to allah yana fito da yini rana daga gabar. ya fada da ita yamma kai fito da ita daga yamma ka fada da ita gabar to nan fa sai kafiri ya rikice daga nan Allah subhanahu wata'ala ya sa masa sauro ya shiga kwakwalwarsa kamar yadda malamai suke cewa ya dosa guda ya samu hauka fadawa da mudda-muddan ‘yan nika shi ya ce kowa ya samo tangwami a ta bugun kan Allah kuma ya hana kan ya fashe malamai suka ce sai da aka shekara arba'in katina dukan kan nan yana wayo ku buga ko ya fita ga zafi ga wayo yana kuma a buga ko ya fita saboda a nuna mashi shi ba kowa ba ne a ƙarfe Allah ya anshi ransa ya koma cikin bala'i ta ji kafin sa'an sa'annan fir'auna wanda ya faɗi waɗancan kalmomi akwai kalma ta uku ma da ya ce wa hazihil anharu tajri min a afala tufsirun A laisali mulku misra wa hazihil ta tajri min tahti afala tufsirun ashe ni nan ba ne ke da mulkin misra ba kaga iya alfahari kenan zan dawo kalma nan in dada bayani li li li li ga wannan kohama tana gudana karkashi na ko ba ku gani ne ba ku da hankali ne to tunda ya alfahari haddar ruwa Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi wa huwa mulim Allah sai ya kama shi da shi da rundunan yakin da yake takama da shi duk ya watsa su a cikin teku ya hallaka su saboda yayi abin da ake zargin sa ku dubi shi irin na fir'auna da ya ga mutuwa sai ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ya ce a yau bayan ka gama sabanka an ki ba za a ansa ba so kake a tseshe ka a fidda kai ka ci gaba da tsiya ka yi alfahari Allah subhanahu wata'ala ce in fita kake so za dai mu fita da gawanka ba za mu bari cikin ruwa ba فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من لتكون لمن خلفك آية فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون هذا سي الله يسا كي كتاي أميد أني كان تدو دم kowa ya zo ya ga fir'auna da ya ce shi Allah ya zo ya ga fir'auna da ya ce shi mahalicci ya zo ya ga fir'auna da ya yi alfahari da ruwa cewa yana karkashin ikon shi ne to ya kuma ruwan ya cinye shi ƙaruna mai taƙama da dukiya yakan yi shiga na isa gwalagwalai da alharini zai sa ma doke shi ba ma shi ba ya bi titi al'umma hagu da dama a dandali ana kallo Makwaɗaitan talakawa miyauna zuba saboda kwaɗayi ina ma dai su ne shi suna wai ka na lana ma in na hula zuwa harbin azim ina ma dai za mu sami abin da aka ba na su na sun haye la'ila illallah ta san babu talauci da fiye da irin wannan kai ga yunwa ga ragga duk rukunan talauci sun taru sun danne ka amma kana ganin Funa, waɗanda suke jin daɗi a hanyar shaidan kana ina ma dai kai ne wani wallahi ihu za ka ji yayi ya rike kai la ilaha illallah Allah ko mun wani hakiya ne duniya a hakiya ko kawo hakiya kawo yana cikin irin wannan hali a kwana a tashi Allah ya kaddara wata rana ya fito yana takama Allah ya ce kasa ta kama shi a dandali bihi wa bidarihil ard da shi da abin ya mallaka da aka ce a nutsar wa ma kana lahu fi'atin yansurunahu wa ma kana muntakama duk fada wannan da dima-diman nan ba wanda ya iya kamo shi ya hana kasa ta tsotse shi ta nutsar da shi don bai zan cikin kuma wanda Allah zai taimaka ba to duk a haka suka tafi kenan idan Allah ya hallaka waɗannan mutane kai yau sai kai kafici ya kyale ka kai yau sai kai bokanci ya kyale ka kai yau sai kai tsafi ya kyale ka kai yau sai ka ƙi Allah ka bi maza ta baya ya kyale ka bayan mutanen annabi Lut maza suke bi ta baya Allah ya ce faj'alna 'aliyaha safilaha ke sai ki je kina matsugo Allah ya kyale ki a'a in aka ga ba a yi kamun gaggawa ba to inna allaha la yumli zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflid ka kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al qura wa hiya zalima inna akhdahu shadidun alim amma ka talala ne mai kamar saki na ce zan dawo hmm. alaisali mulki musu kalmar li malamai suna cewa akwai kalmomi guda hudu duk hallakakke ita ta hallaka shi ko ɗaya daga cikinsu kalmar li kalman ana kalman nahan kalman indi waɗannan kalmomi guda hudu ita ta hallaka wanda ta hallaka a duniya ta raba shi da raban lahira ana kalman da shaidan ya soma faɗi kenan ana khairun minhu ni min nar wa halaktahu min tin ni na fi annabi adam domin kaji mutum yana nune mu kai kaza mu girman kai ta shigo ko ni ne na isa ni ne kaza girman kai ta shigo ba inda za ka yi baka bar hanya ba kana barin hanya Allah bai kyale ka nahanu shine abinda mutanen balkisu suka yi alfahari da shi qalu nahanu zu quwwatin wa zu ba'sin shadid wal amru ilayki ma za ta amrina da ta bi nasu da an su da yake tana da hankali da hazaƙa da hangen nesa ta ce a ba za mu yi gaggawa ba mu mun san cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun wa inni mursilatun ilayhi bi hadiyatin fa na'ziratun bima yarji'u al-mursalun wannan shi ya fishe su amma da an yi amfani da nahanu zuquwa wa zuba'atin alfahari ne nuna isa ne girman kai ne rashin mai da abu ga Allah ne nau'i ne na shirka ka nuna kai ka isa kai ne bikun faya kunu in ka so ya yiwu in ba ka so ba ba zai yiwu ba ainihin Allah to ba wanda zai alfahari da mu ne kaza mu za mu yi kaza ko ba a so za mu yi ko ba a yadda ba za mu yi ko sama da ƙasa za ta haɗe ka jefa kanka za ta haɗe da kai ashirin sannan kalmar indi ita ce ƙari na ya faɗi yanzu muka yi kirkan ina ma'uti tuhu ala ilmin indi sai Allah ya nuna masa bai isa ba ya yi tsararo ƙasa kama mun shi ka ƙasa muke nema in aka baka kaman masallacin nan a albarkawa sai kai ta munna ka samu makwanci in ma kudi kake so a guje za a baka alale maka ka saka a jaka ka je kai ta shagali kama aka ce kama mun shi a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana nan yana zullo a cikin kasa ane masa azaba yayin sama yayin kasa har tashin alkiyama sai ne kuma hudu na faɗi faili ne abinda fir'auna ya faɗi a wannan ayar da muka ambata yanzu alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tusbirun yayi wannan alfahari da nuna isa Allah ya ce to abinda kace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tusbirun bari mu hallaka ka da shi don haka mu kiyayi waɗannan kalmomi na girman kai ana nahanu li indi muhlakat ne Allah ka kare mu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi habiran basira kuma wallahi Allah na ganin duk abin da kake yi la yakhfa alayhi khafiya la takhfa alayhi khafiya ba wani abu mai kuya da ke kuya ma Allah ka san abin da zaka yi ka san abin da kake yi kuma ka aikata alkhairi ka zauna lafiya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kulura saboda ƙin Allah saboda tsabar rashin tauhidi wanda zai banna sai ya buya duk lalatan nan da ake yi har yanzu ban kamo da wanda ya shimfiɗa fankansa a titi ya tuɓe ya lalata da ita jama'a suna ihu ba ban sani ba ko kai ka gani ka gani ne kai ma baka gani ba kamana amma zai iya kama ta ana gani ya shiga da ita daki ko sun gama lalatan sun yi dabbancin su fito ido na ganin ido amma sai da suka rufe kofa wasu ma su kashe fitila wasu bayan a rufe kofan ma a saki labule ainihin Allah wannan yana nuna za'afut tauhidi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة yasa wani malami yake cewa idza ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib wala tahsabanna Allah yakfulu sa'atan walau annama tukhfi alayhi yajib duk yanda ka ganka kai kadai ka yadda Allah na ganin ka rashin imani ne cikakke ka yi zaton kai kadai ne ba mai ganinka ko abin da kake aikatawa a boye kana iya wa Allah subhanahu wata'ala sawa'un ladaihi man asama alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahsin bil layli was innaha ci من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله أكبر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wannan ayar tana faɗakar da mu akan mafi yawan suna dimuwa tana da mu mafi yawanmu ya alamu na zahiran minan alhayatid duniya su kawai ta dame su amma makafi ne ga gobe kiyama kuma makantan na gangar ba wai ba a sani ba subhanahu wa ta'ala yana an karar da mu man kana yuridu la'ajila, wanda duk aikin shi da duk al'amuransa yana son rayuwa ta gaggawa ce ta duniya aljanna ku, to za mu gaggauta masa samar da duniya fiha a cikin duniyar kawai ma na sha abinda muke so sai mu bashi liman na sha ga wanda liman ga wanda muke nufin mu bashi thumma na lahu jahannam sannan a ƙarken sakamako shine hayatul matar za mu sanya masa gidan wuta ta jahannam ya zai shige ta ya ƙonu mazmuman yana abin zargi madahuran wanda za a nisanta shi da rahaman Allah tsawon lokaci a nan bari mu dubi ayar akalla ta mahanga biyu in mun so muna iya karawa mahanga ta farko subhanahu wa ta'ala yana nuna mana haƙa'iƙ na rayuwar ɗan adam idan har kana wani sa'ayi wanda ya kamata ka yi ma Allah ne ka yi don Allah ne ka nemi yaddan Allah ne amma kuma sai ya zan kana da sakayayyen manufa a ciki to kake ka sami kuɗi ko sake ka sami yabo ko so kake ka sami ɗaukaka da girma da shugabanci to ga abin da zai biyo baya Allah ya ce aljanna la fiha za mu gaggauta maka samar da abin da kake nufi sai dai da abin da mutum ke so yake samu da abin da ya hankoro yake kai da shi ma na sha'u ba abin da yake so ne muke bashi ba muna bashi abin da mu muke son mu bashi don haka za ka so kila ka zama dangote don haka baka damu da halal da haram ba to sai Allah ya bai da kai kasan direban motan dangote abinda Allah yake so da kai kenan ma na sha'u liman nurid kaji kuma wani matakin ba wai kuma mai son ya zama shugaban ƙasa sai Allah ya mai da kai ma sun ji a firamare amma hankoranka ka zama shugaban kasa don haka da makauniyan hanya da wadda take gani duk kana bi sai ka zama to dubi ana ma na sha'u liman nuridu ka ji tsiraɗan in mutum goma suna nema to muna iya bar tara kinkirai ma'ana komi ma ba za mu ba su ba cikin wanda muka nufan shi ne za mu ba shi ja liman nurid ga wanda muke son mu ɗan yaga mashi to sai mu ce tun da shugaban kasa kake ta hankoro to zauna ka zama ja a firamare shi kenan malamai da hedimasta su ta wannan rabonka na duniya kenan kaci kacin yi sun maji abna lahu hannama. sannan mun tattali jahannama mun aje mashi ya zo ya same mu ya sulaha zai shiga cikinta ya ƙonu mazmuman yana abin zargi ana Allah wa daidai shi madhura wanda za a nisanta shi barin rahaman Allah shekarun da babu iyaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadisi nasa Ya ce a duniya dara man dara la wa mala man la mala la wa laha yajma'u man la aqla duniya gidan mare gida ne mare makwaɗi dukiyar wanda bai da dukiya ce duniya kuma mahaukaci ke tara abin duniya a duniya don duniya ba mai hankali ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda niyyarsa da himmarsa da ƙoƙarinsa duniya ce kawai to Allah shattata Allah waje alal fakara bai na ainihi duk sha'aninsa da lamarinsa Allah sai ya watsa shi sannan ya sanya talaucinsa tsakanin idan dunansa kullum babu kullum wayo kullum ina za mu ina muka saka kanmu sannan wala mi'uta min ad illa ma jama'a ba za a bashi komai a duniyar ba sai dama abinda Allah ya kaddara zai same shi ta rangini ranzani. amma wanda bikinsa lahira ne sa'ayinsa yana neman yardan Allah ne to Allah zai tattara al'amarin shi komi ya tafi daidai sannan wa a duniya wa hiya ragima duniya za ta ta zuwa mashi tana jan cikinta tana turmuza hancinta tana ɗaukanni tana din Allah rufa famu a fili ta wannan ɓangaren kenan idan ka dubi ayar ta wani ɓangare tana nuna mana aƙida islamiyya alhalisa kai bawa Allah subhanahu wa ta'ala yana baka zabi a rayuwarka shi sa ya baka hankali bai yi ka dabba ba faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa hadainahu najdayn ga gaskiya ga ƙarya wanne ka fi so wanda dukkan guma sai Allah ya tallafa maka a kai ya rage naka wannan ayar tana fatali da aƙidan jabariya ne jabariya su ne masu cewa duk abin da na yi haka Allah ya so na yi alƙuhani ko ya ce wala yarda li ibadihi al Allah bai yadda bayi fi kafirci ba dole ne ka yi amfani da bai wanda Allah yi maka ka zaɓi abin da yake alkhairi ka nemi taimako daga Allah ya maka mawafaka a zamanin sayidina umar akwai wani ya sha giya ya ce a tsaida masa haji za a yi maka bulala tamanin sai ya ce sarkin musulmi a yi min haddi Allah ya ƙaddara mani sai ya ce ku masa haddi. ku numfarka masa haji domin ya yi Allah iftira'i aka ninka masa aƙida ce wadda take raba ka da tsaban tauhidi jabariya kenan akwai wani da yake cewa ɗan jabariya ne Mashilatul abdi wal aqdamu jariyatun عليه في كل حال أيها الرعي ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء wane hikima da يود da dabaran bawa bayan komi yana tafiya kan kaddara ne kamar mutum ne Allah ya ɗaure shi da igiya irin daurin hukun goma ba inda zai iya motsi sai aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin ruwa yana fadawa tsundum wanda ya jefa shi sai ya ce a kulka jike za ka sani wane to ya zai yi wai haka muke tsakaninmu da Allah in kai zina Allah ya kaddara in kai sata Allah ya kaddara in kai ci amana Allah ya kaddara in kai sata Allah ya an yi a hakan kenan an yi iftira'i ga Allah Allah bai yadda da irin wani Allah bai yadda ba Allah bai yadda ba wani ahalin suna ta yi masa haƙi ya ce i ka sani wannan da ka ce an jefa shi a ruwa in Allah bai nufi ya ji ba na tudu sai ya fi shi tsimewa sai ya fi shi tsimewa amma wa in ya kunil maula bigan katihi fa gari al-gariqu walau alqabi in ko Allah ya nufi sai ya jike to shi ne jikakke ko da an jefa shi a sahara ne sai ya yi tsamo tsamo domin waɗannan kaunu duka bai da tasiri sai abin da Allah ya hukunta wuta ta ci annabi ibrahim da aka jefa shi bal kanat lahu bardan ali radiyallahu ta'ala ana cewa tun zamani shi shegantakan nan ta bullo yana zaune a jikin garu sai ya ankara garin ya yi tsawa ya dan yi ruku'u gab yake da ya sujjada nan da nan sai ya tashi ya canza waje sai irin waɗannan mutane jabariya suka ce la ha'ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyu la yu'minu bil qadr sai suka shiga ihu aliyu la yu'minu bil qadr aliyu sai a a farartu min qadarin lahi ila qada'illah ani ne imani da kaddara kaddaran Allah na gudu Allah ya tashe ni zuwa ga hukunce shi in ba din haka ba na isa na tashi to jabariya suna cikin nau'in majusawan musulmi sai su aikata ɗanya su ce haka Allah ya so Allah kuma bayyada da kafici Allah ka kare mu shi gaba ومن uwa الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة amma wanda ya nufi lahira da aikinsa kuma aikin ya muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya dauki sifa ta ikhlasi wa ta'ala ha ya yi aiki irin aikin da Allah ke ba da sakamako ga tufofin nan na faɗi wa huwa mu'min yana mai cike da imani domin aikin wanda ba shi da imani sa'ayi ne kha'ib ba shi da sakamako mai kyau a wajen Allah yakan cinye sakamakonsa a rayuwarsa ta duniya ne fa'ula'ika kana sa'ayihun mashkura irin waɗannan mutane masu aiki don Allah don neman yardar Allah to aikinsu zai zan abin godewa ma'ana Allah zai yaba zai ba da kyakkyawan sakamakon gidan aljanna Allah ka sa muna cikin Kullan نعم وما كان عباء ربك محظورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلا duka nau'in al'umman nan biyu da masu biyayya ga Allah da waɗanda ma suka tubure suka tutse suka yi wa Allah tawaye muna ƙara musu arzikinsu muna ba su abin da muka so mu bayan min a ba'i na baiwa da kyautan ubangijinka ita duniya ba ruwan allah da kai waye yadda musulmi zai ci sai kaga an ne ya ci yadda musulmi zai sa kaga an ne ya sa komi allah ba zai ruwa a gonan muhammadu ya ƙi a gonan jatau ba za a malala duka sai dai akwai inda za a sha bambam a kwana a tashi ba ma kana a ɓago duka mahazuwa baiwa da kyautan allah ubangijinka ba abu ne wanda yake abin hanawa ba duniya ba wani abu bane wanda za ta tsole maka ido in ka ce za ka rufa mata za ta hallaka ka ne shi yasa wani mai hikima yake cewa ya talibar duniyar da niyyata inna ha sharakun rada wa kararakil akwari Darin mata ma adhakat min yaumiha abkad gada tabballaha min dari ya wanda ka gwaggwafe kai duniya kake nema ita ka sani ita ka tsare ko sharakun rada duniya gaba ɗayanta tamfan hallaka ce ya eh, tamfan hallaka ce sannan matattaran ƙazanta ƙararrakil azhar gida ce wadda in ta maka dariya yau gobe sai ta tsaure maka fuska ta fashe da kuka in ta maka murmushi yau to ka sani gobe za ta murmushe ka haka take sai ka sannayi Allah ka kyare mu انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله أكبر الله يتيك دوبرا ودنيا فتو درجي انظر ما لن يتوكي كي نظري كدوبا دكو كيف فضلنا بعضهم على بعض يا الدنيا أرايوا إرن تدنيا wasu. توسو أكون وسو قالوا هكوا da haka ne? kai ka san komin kyanka wani ya fi ka komin ƙarfinka wani ya fi ka duk inda ka je sai ka ga wani ya fi wani kana zuwa cibiyan ilimi a jami'a sai a ce maka wannan lakcara ne wannan dalibi ne ke saman wani kana tafiya ma'aikata sai a ce maka wannan famunan sakatare ne wannan masanja ne ke saman wani kana zuwa hatta fage na kasuwanci wallahi Dan za ka sai tan siminti tan goma wallahi wani ɗan kasuwan ya fi ƙarfin ya ciniki da kai ko tebur ɗaya za ka siya ba za ku yi ciniki da shi ba sai dai ya saida ma wanda za ka sai tebur ɗaya ya biya ka a kan shi saboda haka ba inda za ka je ka ce shugaban ƙasa na daidai da talakawansa a rayuwa ba zai yi ba ba zai yi ba a rayuwa kenan ta duniya Allah da hikimarsa ya fifita wani akan wani inda wani ya tsaya ko an ce ka tsaya ka tsaya zancen da wani ya yi kai za ka yi ka kwana lafiya to a duniya kenan Allah ya nuna matakai na rayuwar ɗan adam akwai tafabuti to walal akhirah ina rantse muku da Allah gobe kiyama a lahira akbar darajati in kana neman fifiko mafi girma to za ka same shi ga kiyama ne fifikon da ba ka zato hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna ahalal darajatil ula la rauna ahalal illiyi na kamata raunar kawkabal gabir fi ufqi sama in an je aljannan ma darajat ne kamar yadda wuta take ce, aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce akwai mai ati daraja mataki mataki mataki na daraja a gidan aljanna addari waɗanda suke matsaukakiyar daraja idan suka dubo waɗanda suke illiyin su ma na zaman ne ba amma ce za su gansu kamar yadda kuke tsaga kai ku ga tauraron da ya nutse a sama a sasannin sama haka za ku rinka hangen wanda ke sama zai hangi na ƙasa da shi saboda fifikon daraja a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga darajar nan ɗari to tsakanin daraja ɗaya da daraja ta biyu kamar tsakanin ƙasa da sama ne darajar da ta fi kowanne ita ce firdausi duk wani ruwa na aljanna ko kayan daɗi na sha na aljanna daga nan ne idanuwan ke kukugowa ya je sauran shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi firdausi ita ce mafi ɗaukakan aljanna mafi alhairin aljanna ita ce tsakatsakin aljanna mafi alkhairin kenan Allah Allah ka haɗa mu a ciki to idan duniya tana da wannan to kun ji lahira tana da wannan wanne ne ya kamata ka yi maya? wanne ne ya kamata ka dage wannan ne ya kamata ka nema ba ji ba gani lahira kuma duk wanda Allah ya bashi lahira bai ce ba zai bashi duniya ba amma duk wanda Allah ya hana masa lahira to duniyarsa ba ta amfane shi ba ka yi ƙoƙari Allah ya taimake mu gaba ɗaya mu shiga sahun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka zama mai arzikin duniya mai arzikin lahira kada ka zama duk da shi ma ba baya bane matsiyacin duniya mai arzikin lahira shi ma dai shar ne ba, shar ne ya sha wuya a duniya amma kuma da ya mutu wahala ta ƙare ya hai don annabi ya ce za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya tunda aka somi duniya har ta ƙare akwai wanda ya fi kowa wahala amma mumini sai a ɗauke shi a sa aljanna sai a fito da shi a ce kasan ka taɓa shan wahala ya ce kalmar ma ni ban santa ba <laughs> saboda tsaban jin daji ya manta haka mafi jin daɗin duniya kafin za a tsoma shi a wuta a fito a ce yaya ka taɓa jin daɗi ita wallahi ban san ma daɗin ba Allah ka shigar da mu aljanna la La ta لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد mazmuman مخذولا to ga wata aya wanda take dauke da cikakken tauhidi kuma mafi yawa santsi na kwashe mu ba mu aiki da ita ba mu sani ba wani da jahilci wani da san zuciya la taj'al ma allahi ilahan akhar fataquda mazmuman mahzula ai wato al al'amarin sa babba ne mu'ujizansa ya kai iyaka la taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sa wani abin bauta ka hada ka bauta masu da Allah ka tabu da zaka zauna mazmuman kana abin zargi mahazulan abin tabarwa kaga waɗannan kalmomi mu bi su a hankali Allah yana cewa kakka ɗau wani ka bauta masa ba shi ba ta kowace kafa ta kowace hanya fataku da zaka koma ka yi ka dankwace domin lokacin da kake zaune wani kowa kake da shi komi ya tsaya kenan komi ya tsaya mai ake nufi da wanda ya tasa gunki yana bauta mata da mai bautan saniya da mai bautan rana da mai bautan wata ko dutse ko teku da mai bautan ƙato da mai bautan komawa yake bautawa duk ya shiga cikin lata ja'al ma'allahi ilahan akhar kuda mazmuman mahzula to akwai wani abu wanda yake taba tauhidi ba kowa ya gane ba kullum malamai a rasihuna huna ilmi suna cewa lallai ka sufantu da attawalli ka nisanci attahalli wato ka jibinta da ubangiji a komi naka ta tawalla amra ya tawalla lafi amraka kada ka wofintar da ubangiji a komi naka kuma mafiya yawan mu abin da ke samu mun na da mazmuman mahzula ke zaka ji mutum yana cewa in ba din kasuwancin nan naki ba da shi rayuwar shi ya ragwaje za ka ji wani yana cewa ba din dukiyar da aka bar mun ba da yanzu na lalace za ka ji shugaba ya ce ba dan jami'an tsaron da suke kare ni ba da an kashe ni kaga aƙida na wala wa mai ya tawalla wa rasulahu ba ta ana yi ta halli ne ka saki Allah ka saki Allah shi yasa mafi yawa muke faɗi lokacin da nasaranka ci gabanka dukiyarka mulkinka kake tunanin wani ko wani abu ba Allah ba ko tsaranka kake tunanin wani ba Allah ba to ka faɗi ka faɗi dole ne a lokacin da ka sami buɗi na kasuwanci abinda zai soma zuwa maka wannan fadala ce daga Allah rahama ce daga Allah a lokacin da ka cimma gaci a abin kake nema ko a abin da kake bukata abin da zai soma zuwa maka ka koma ga Allah wannan nasara ce daga Allah ba ka tsallafa ko ka menene ka makala abin da wani abu daban ba a lokacin da ka samu fita lafiya ka shiga cikin runtsi abin da zai soma zuwa maka wani tsaro ne daga Allah kana sakin Allah ka kawo hikimarka ko mai gadinka ko kasuwancinka ko wani wanda ya tsaya maka shi ne ya faɗo a zuciyarka kake ganin dalilin cimma manufan kenan to wallahi za a wayi gari ta qud mazmuman mahdula saboda ka saki Allah ba kai wala'i da Allah ba ka yi bara'a ne ba kai aƙidar da ake so ka yi ba abinda Allah ya soke kasancewa kuma Allah shi ne ya azurta ka ko ya mulkar da kai ko ya tsare ka ko ya maka ya maka abinda yake yake mabayinsa in ya so dole mu ya fice shirka da abinda zai kai mu ga shirka a dukkan rayuwarmu baki daya ka yadda ba wanda yake mallakan abin da zai amfanar da kai sai Allah kuma ba wanda ya isa ya cutar da kai in Allah bai kaddara maka ba kuma ba wanda ya isa ya kare ka sai Allah in ba kariyan Allah sunanka ke, in ba taimakon Allah sunanka tababbe saboda haka ka kullawala wala da ubangiji subhanahu wata'ala wata halla an kulle ma wawo ka rabi da duk wanda ba shi ba ba an ce ba asbab ne. a amma mutabbibul asbab shi za ka yi muko da shi shi za ka dogara gare shi shi za ka koma gare shi a dukkan al'amuranka in ka je ka dawo in ka ci nasara in ka samu biyan bukata in manufanka ta cimma ko haƙaƙa ta cimma ruwa Allah shine awwalan sannan sababin da ya sa ko dalilin da ya sa ka cimma nasara saniyan kuma ba hada su kake ba shi sa wanda ya ce in Allah ya so ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aji lillahi nidda ka mai da ni kishiyar Allah ne in Allah ya so sai kuma wa ko kana so ko baka so abinda ya so ya kasance haka in Allah ya ki ba wanda ya isa ya sa a yi in saka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa wannan sai mun kula da shi yana shiga cikin rayuwarmu da yawa kuma yana raunana mana mafi karanci ya raunana mana tauhidi in ta yi zurfi ma ya raba mu da tauhidin Allah ka kare mu ka kare mana imani baki daya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisinsa man asabat kufaqatin fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatahu لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أن أرسل الله له بالجنى إما آجلا وإما عاجلا wanda duk talauci ta same shi sai ya kai ma mutane yana kai kuka da ƙaran Allah to talaucin shi ba zai gushe ba ba za a yi maganinta ba wanda ya koma ga Allah aqidatul wala'i ne nan tuwalli Allah wata halli an kulle ma wallah to Allah sai ya aiko ma mutum da wadata ko dai a daɗe ko a jima ko a daɗe ko a jima shi yasa aibi ne komi ya same ka wayo wayo ka je gun wannan da in ka zauna maganan kenan kaza kaza sai ka fita layi innama ashku basri wa kuzini ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun wannan shine aqida ta musulunci aqida ta annabawa gaba daya فإذا أردت بلية فاصبر بها صبر الجميل فإنه بك أعلم kai ta إلى Adama آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم sanda duk abu ya same ka ta damuwa ka yi haƙuri ka koma ga Allah Allah ya fi ka sanin yanayin da kake ciki amma in ka ɗauki kukanka da kazanka da kaganka ka kai ma ɗan adam to kana kai ƙaran mai rahama ga wanda bai jin kai sai ka gama faɗi tas ce ana mana kallon kitsa rogo ne ai abin da ya zama ruwan dare ya kyale ka da haiba muna fatan Allah ka kare mu ka sare mu Allah ka ba mu ikon tsaron kurmin tauhidi ka ba mu ikon ayyuka na gargaru subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai sanarwa da wasu bayan Allah suka ce ayi cewa akwai social media ne network na waɗannan hanyoyi ko kafafen sadarwa akwai lacca da za a yi a fce ne ko? ok taro za su yi da waɗanda suke kwamfilen wani ya ce an janye mashi kudi wani ya ce an mashi kaza wani to irin wannan koke-koken ne wanda suke da shi su je su bayar domin a yi gyara allah ya gyara mana al'amuran mu baki da ranar alhamis karfe goma ko alhamis karfe goma na to Amin. Allah.